Da fatan kuna jin daɗin kallon wannan shirin asibiti Dr. Bashir mai dogon zango. Wanda suka ɗauki nauyin asibiti Dr. Bashir na wannan makon su ne comoney.com. comoney.com platform ne da suke sayar da airtime, data, electricity da sauransu, amma a Najeriya kaɗai suke aiki. Ku garzaya kan comoney.com domin ku duba abubuwan da suke yi. Ba tare da ɓata muku lokaci ba, mu shiga tambaya na wannan mako. tambayar shine lissafo sunan jarumai guda hudu da sunansu na gaskiya da sunansu na cikin shirin asibiti dr bashir ga yadda za ku amsa tambaya ku je kan wayanku ko browser ko ku yi downloading sk247.com sai ku nemi asibiti daidai episode da za ku ba da amsa sai ku je comment section in ku je comment section sai ku ba da amsanku wanne fara ba da amsa daidai shi za mu tuntuɓa a kan chat na sk247.com kar ku manta wanda suka ɗauki nauyin wannan shirin a wannan makon su ne komoni.com kowa yake so ya ɗauki nauyin kowane episode ya tuntuɓe mu a wannan lambar waya ta whatsapp mun gode muna yi wa tashar ijira tv godiya na musamman ijira tv the journey of life